الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاحظة الله سبحانه وتعالى يتقى منا جاوى وأيها من الخير وحافظ الله سبحانه وتعالى وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه الحمد لله ألا سبحانه وتعالى يقام يوم الحقوب وتبع البارة دوات الشيخرة سوي جلية دبو إب أريه العيد بعيد دبو دبو سيد الليلة شاشدة دوات الشيخرة بلادية دبو دبو دعشدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان حديثه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض أن هذا في لذنبك إنك كنت من الخاطئين نعم قابان منجيا مرتقيا كي تتقعوك كان يوسف عليه السلام بذليقه matan sarkin Misra a inda suka yi tsere zuwa kofa. Annabi Yusuf shi yana duku saboda ya je ya buɗe kofa ya fita saboda irin halin da ya samu kanshi a ciki na matsi daga wannan baiwa Allah da take so ta afkar da shi a cikin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ma ta ta kulle kofofi da baya sai ya ta san kofa a bude zai je ya buɗe ya fita ita ma ta san makofan a guje za ka zo ka tare a hana shi buɗewa. Kasancewa Yusuf Annabi Yusuf alaihi salam shi ne a gaba. Sai ta sa hannunsa a nan wajen wuya rigar Annabi Yusuf ta baya. Irin ta jawo shi baya ɗin nan. Kasai je ya buɗe kofar sai rigar Annabi Yusuf alaihi salam sai ya kece sai ya yaji. shi ke nan suna buɗe kofa suna buɗe kofa suna mai gida a kofa sai su ba haifi kan da gana kamar yadda ya faɗa muku biya eh sai sabilin lahu eh, kawai ya faɗa ma iyalinsa ya ma iyalinsa da mummunan nufi fi sabilin lahi ana zargi lafiya mutu a cikin suna da shi a cikin wajensa amma yanzu abin su zai kenan duk zai haifi tsawayin sai ita an ganta da ita ya ganta ta abu da kofa tana bishi sai annabi yusuf alaihi salam ala yace huwa rawa da ni annabi ya ka da ita ce kan da kanta ta ta shi ne na gida na gogon ita ba ta biyo za ba ta mai da ni shi ta dan wannan ko shi ya fi bayani ta farki cewa tana ko cewa shi ya fara ya ta mata haka ta bayanai shi kuma ce sam kace kace sam shi ne kun ga yanzu ana buƙatar shaidu kenan wa shahida shahidun min ahliha akwai wani ɗan uwanta a wannan wajen tare da shi sarki yana tsaye a wannan kofar suna tsaye da sarki da sai ya ba da shaida irin shaidan su na al'ada da suka kama a gargajiya akwai abubuwan da su suke kafa shaida da ko da hujja da su wajen tabbatar da waye mai laifi har yake ga abin da za a tun dukkan su kowa yana cewa wani ne ita ma tana cewa yana cewa wance ce yace in kana abisuhu a duba rigunan jikinsu in kana abisuhu kudda ne kubulin a duba migan shi a kan Yusuf idan an keke shi ta gaba ta nan gaba ne ya keke ya yage to ka fara kaki kake da gaskiya ka ka biyu wato shi ne makaryaci makaryaci wato ma'ana shekar za ta nuna a harkace shi ya yi ta a canke ya sai ya afka ita kuma tana ture shi tana ture shi har zai ya yage ta gaba kenan Kina fata an gane ko wa in kana qamisu mai qudda min dubri amma a duba idan idan shi Yusuf ta baya ne ya ce ya yage ta kaza ba ce makariciya da huwa ina makariciya shi ne mai gaskiya domin dama mai gudun ka ai kana gudun ka kana jin shi ai dole ka ja shi kuma ya ba ka ja shi ai to abinda yace a duba na shi wannan ɗan ɗan ne na jini a cikin fada ya aka kashe su aka duba daga sarkin kawai sai ita sai annabi wuce sai wannan mai shaida falamma ra'a da aka duba aka same don annabi yusuf aka duba aka ce zai aka ba a cikin babu ta haya falamma ra'a yayin da suka gani don annabi yusuf an kece shi ta baya kana da sarki kawai yake inda wuce ta dokin ya ce ke ke makirkin ku ne bayan motsa wannan makirkin ku ne kawai sun abu ne sun zo su nuna zaƙin baki suna suna kamar shi ne ya faru saboda haka suna suna azu makirkin ku ne sani da kun dabara kun iya shirya abu da cika abu ku nuna dabaru ku ba ne saboda haka kawai za su ga gaskiya ba su da gaskiya kawai yusuf sai sarki ya kira yusuf ce kan yusuf a ta hanhara da ya kai gun da sarkinka daga wannan al'amari kai gun inda ya faru ne in nan kawai maganar ta mutu a nan kuma da ban gida ne sai ka ci da mamala ba sai ka ci da shi sara da daya yusuf kan yusuf a ari an haɗa daga yau ka kare wannan magana ta mutu a nan kar in ji ta a wani gudu kar ku ji labarin ta a wani kar maganan nan ta fita kawai ka yi ka kame bakin ka kamar wani abu kai bai faru ba sai kuma istafiri ne hamdi su je su yi kafaran ku hamdi su game da zunuban su da kafaran ku ban zubin gafara kai da bangare gafaran ki ta cimma sakon babban alfasha wanda bai yi shi ba sannan na biyu sun kama innocent mutumin da bai da zai sun miƙa masa sun masa kazafi ka shige shi da ni ba da an da gafara ta ne a matsayin ki da da ki da je kika kala masa kika yi masa kazafi a nasu suna da yawa na cikin kawai gaskiya yi babban laifi yi babban laifi ina fata an gane ku na'am وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في بلاد مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأكتبت لهن وأكتبت لهن متكأ وآتت كل واهشة منهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم نعم وقال نسوة Allah ne san yadda maganar da ya fita eh, an samu litas kenan aka ci dama sirri in ya wuce mutum biyu aka da mutum uku har hudu da sai an ji shi a waje إذا جاوز اثنين سر فإنه وتكبير للغشاة سمين لا سر يوم mutum biyu har ya kai na uku to kan ka tabbatar ya ya an irin da yake sirri na mun ce na mata amana fata an gane ko mu yi abu da mutum mu biyu ko ce mu ce mun ba juna amana ko a ji shi ma yaron ne ni wanda na amince da shi na mata amana farkon da abin da ya faru shi ma yau da ya da sabo ne da amince da kama na mata amana shi ma wancan sabo ne sai ya ba shi amana mutum na suka ji abu yana da kawai to ma malan da matan gari an fara kus kus kus gulmace gulmace gulmace ne gulmace ta kafa an gashi ko to ta da zaune tsaye magana a cikin da aka yi ce sun san abin da ya faru ce ne ne ba su ji ba ba ku ji ba a to a bar magana a bar magana a bar magana ta ji a wani gu ina fata an gane ko irin dai ka jawo hankalinta kana niswatu fil madinati sai ga mata a cikin garin kisira suna ta kuskus da gulmace da kananan maganganu kananan maganganu da kan imra azizi matan gina rahim matan da kafa al'aziz da kuma tattalin yau matan mai harkar da ko mai alfahari mai girma mai kanta turabi fasaha wai neman kuka tsokar gida yaron gida dawa mai mata aiki kai an nafsihi wadda kanta ta je suna zaman ta kan da ha da lalle wannan soyayya ta makanta ta soyayya ta makanta ta mutum ma a matsayin mace babban mace matan mai martaba a ce ta ce kanta kanta ta downgrade kanta ka je wai kuku mai aiki a jikin ta kalma da mutum mai kuku ne wannan da har ta ruɗe ta makance a kan shi haka kuma hmm? babba sai babba in ta haka ake da mutu ba da mutane ba da ba ne in ta aka samu aka fi mai biya shi ne ko hauli ko ta gurbi da shi ta da aka kusan kyawawan da gina kusan cikin ɗaya don kiran mai mutunci da da dukkan da mutunci da kusan mai mutunci da aura in ta kawo cewa Allah ma Allah maɗaukacin sarki shi ai yana ɗaukaka da dama a lokacin da ya ga kuma eh kuma san kusan inuwansa ya ga na fata an ga yana miki aiki ko Allah ya kawo cikin nasa ka tabbatar da za a cikin aiki ha ba aka an ci mutunci an guda a tsayar da sun amana kuma da aka ci amana da ce ita ma amana ba ta ba ta an so ki ita da ta sai ta ta shafa mai ke kwanta a ya ce aiki da ba ke shara ba da ta abinci ba ta iya ba shi kuma wannan yana jin daɗin abinci da ta da ta ware ko shi da ai haka za ka samu ɗayan matsayin nan ba su iya jirgin da aka suke zuwa gida zuwa komai yi musu a gida sai a yi kulliya a sha mai a ɗauki waya a ɗauki kallo laptop a zai ana zama ana hira kai sai dai da kawo musu kuma iya a tsaya ku koya a'a amma an dawo kawai sai da kuma hutu sai a cikin yawo yawo kai mai wanki daban mai shara da mai gugu da yan su da mai mutu da duk wasu na abinci a ɗan kuma ya kashe kuɗi ya yi an kaya ta tarkatu ake sawa a cikin sun iya sai an da kasa da ne suka samu abin nan a je wajen da yanzu akwai a wajen girki na'am da aka tara kan yaman da suka yi a hotel amma wai an ci amana wai an yi wula an ci an ci mutunci an ci mutunci ya kamata a tabbata a babba mai kuma wannan kuma tabbata a kasa hmm? sai Allah ya tafi sai Allah a'lamu haythu ja'a bisalatu Allah shi ke ga bayu ko kuma shi ma ya abin nan shi ina ta ko to shi kenan inna la naraha ma ta cikin bulmace bulmace su da magandanin su kananan magandanin su sai su ce kai inna la raha gaskiya mu a kiyasin wannan matan mai mutum nan shi da zalin mubini gaskiya tana cikin wa ta mabayyani da kaskanci mabayyani ta kaskanta kanta ta kaskar da kanta ta yi zarbe da kanta ta yi bisa kanta ta kawai kuku sai abin nan ba wai shi ne kai gaskiya abin da aka fara kararar yi kaza ta rude ta rufe ta abin da ta rufe ta gaskiya ta kauce hanya dan ba wai aka irin musulunci ba cewa da ke dalal ya aka kishiyar musulunci ba a'a wato wani hankali shi gaskiya ya fashe masa shi na hankali shi yanzu shi ya same shi haka hmm? to ana nan kun san irin wannan kuma da maganganun in suka fara yaduwa a cikin gari za su ba ku dan a ake magana da shi kalamma sanni abdi maka yayin da ita ma akwai mai martaba azizi kaji abin da ke tafiya ke na kuskus tsakanin mata a gari kaji irin masu makircenta da furuci da maganganu da abin da suke faɗa ina jin ba su taɓa ganin shi bane amma bari ne su ba sai na jarrabe su har salat ilaihin sai ta yi invite cikin matan ka san mai kusa har zai ce wance da wance da wance don a samu jirgin ma mai kai wa masu mai martaban maganganu ai akwai hukunci akwai hukunci da sun samun gindin zama in hai ta yi invite nasu bi mana ta gayyace su ilai hinna da gidanta ta aika mutu su zo wa a ta dabna hunna mutu'an sai ta ajiye musu irin a irin akwai laraba suna ƙananan wani abu kamar abin jijjina haka da irin wani abu sa hannu haka rawun din nan kamar kilo tuntun din nan aka yi shi fi'a ta gayyace su aka zo da su mai martaba ta gayyace mata kada ya ce za a kan yi wata yar walima haka a cikin abinci amma sai ta mutu shi kamar ta jirgina da wannan ɗan kowace ta yi haka an zo gidan manya shi ne mutaka an wa aka kina wahi gafi min hunna sittina abincin da ka ta kawo musu na waliman ba ta kawo musu wanda yi tsohon hannu ba wanda yanka ake yankawa da wuka ta kawo musu ina fata an gane ka wanda ake yankawa a ce an ɗan tsere sai an ɗan yanka haka a ci shi ta aka je musu a gaban su aka kulla wahidatin min hunna sittina sai kuma kowace karamar wuka irin ta tsere mai ta lemun nan mai kantin na wanda aka yanka a aka yanka lemun jita to sai aka aji kayan ci din haka aka ba kowace wuka aka ci bismillah sai an yanka an dawo an tsere an yanka a ci kowa ta ɗauki abin yanka da kan haka sai ta ce ƙasirin a rai wanda yusuf yi su da ƙuri a daga ya yi aka da ƙauya kusa kama yaron gida da yana da umarnin warar a hita a sai ta ce ƙasirin a rai wanda ta a gaban su ta ko kuma kan tsaya a bakin su ina zuwa kan alfika shi bai san abin da take ba falamma ra'aytahu yayin da annabi yusuf ya fito suka dan shi a gaban su akbarnahu sai suka girmama shi cikin kima kai wannan fa akbarnahu suka girmama shi suna ta kallon shi suna ta kallon kyawun turan shi da halittar shi da yake shefi da yadda yake kyalli irin yadda Allah ya tsaga halittar su a malam ya kyautata halittar annabi Yusuf kai garin ana yanka abin nan kawai ana kallon shi da kallon shi har an gama yanka a cikin a yanka har an fara yanka an fara yanka hannuwansu da kuma sani ba suna yayyanka hannuwansu kawai wa qata'na aydiyakunna suka suka yayyanke hannayensu da in yanke da kullum sai suka ce hasha lillah kamar kai ne ka ce subhanallahi kamar ka ce Allahu akbar sai in an ga abin nan dina irin wannan kabbara din kamar ka ce subhanallahi an gane ma hada basara wannan aiki ba mutum ce wannan aiki ba ba ne ina wannan ya fito Allah ma kuma wannan kuma ina yake ai ma haka kasar hakan ba kan in haka in ana tsari wannan wani irin mala'ika ne amma irin kananan mala'iku ina ba ta ga irin kananan mala'ikun nan amalakun ma karimun a mala'ikun ma mai zurfi kawai suka sai yanke hannu su kai suna sun kasa kallon abincin walimar da suke ci da su da yusuf da kan yusuf ya a hankalin su yanzu an yi kiro ko ba a yi ba yawwa ita ba za ku ce munafukan allah ya kada kun yi ciwo ya na kun yayyanta hannaye kuma ta su kai aiki قالت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستحسن ولئن لم يسأل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب الدين أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستتاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم نعم قال سيدا لي فقد أربع تلك سيكتي وما كان wannan da suke cewa ba ɗan adam ba ne mala'ika ne ma mai daraja su mala'iku ma mai daraja kuma suka yanke hannayensu a ta dalilin shi kamar su da abinci ku ya kafe a kan shi ba za mu sunan laɗi lumtuna ne fihi wannan shi ne wanda kuke gulmata a kai a gari ai na ji a da kuke ka bayyana musu da kawai yanzu ne za ku bayyana musu na ji shi ne kuke gulmata a kai kuke cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kuke ta zargina a kai ko kuma kun fara ta alhamdulillah mun yi jiro an yi dubu yau kawai har kun yanke jikin kuma ta haɗu da shi shekara da shekaru ko ku ɗauka ban dukkan da kuke shikawa ba ko sunna fa wala kuma waqtuhu an nafsihi eh na neme shi din ni ne na neme shi da kaina fa ta na tsaye da kansa ba Yusuf yanzu zo da ne kawai zalla da ita su shugaban tashi. Tace har yanzu ina kan bakata wa in nan ya yaf'al ma murhu, ina tabbatar muku ba gulma za ku yi ba ba kace kace za ku yi ba ga shi ba ku idan bai aikata abin da ina ya yi da ni nan ba da Yusuf da wannan wallahi sai ya je tudu. Allah ya tafi kurkuku. wala yakunan min asajirin kuma duk cikin kaskantattu sai ya wulakanta ya to zaka cikin prison gara ma ya yi zauna a gida a cikin walwala jin daɗi a cikin karanta an aka fi da shi daga jirta kusa ya koma mulki ya koma a jikan ba kuma kama a efcc ɗin nan ba idan ya gama ya gama gwamna ya gama waɗansu da aka kama su ma halar za a kai su ku je kukan bala'i suka rika yi kukan bala'i suka rika da gidan gwamnati ne shekara yanzu ya ne ku je akwai tashin hankali da bala'i da ya fi wannan eh? akwai tashin da ya da wannan ai a ji a zauna daga a yi sassanin da kuma wani daga a waje ɗaya ana wanci har da kuma kuma tare haka za ku yi to kun gama to matar da ba ta jiki ba da ne mijin ta yake na cikin mina kawai wanda ki fito ki je ki yi gafarar ubangiji ki nemi gafarar wanda ya yanzu matsalar da kai wannan ta ƙarshen yanzu ya nuna ka yi nadama ya nuna ka ne nufi fara ka yi a ta dogo kuma a gaban matan faɗa kamata ce sun yayyanci hannayensu don shi a a duba hannayensu sai ta ce wala yusbihan wallahu wannan lamun kashar ne lamun ne na rantsuwa da nuna tawkid a sahila la yusbihanna wallahi wallahi sai ya shiga kurkuku sai an kulle shi wala yakuna min as-sabil kadin kadin cikin kan tuta wallahi a'a annabi yusuf ya dafa da bala'i ya ci ya ci ci ci ba su su biyu a ɗaki ba wanda ya sani yanzu ba shi kafa faɗa a gaban mata yanzu abin ya ba sai ya haɗa da Allah qala rabbi nan ta ce ce ya ubangiji ya Allah na na roƙa da girman sunayenka a ahabba ilayya ya Allah ne zaman kusurcin na zaman kasan na shi na fi ba a gare ni shi na zaɓa bimma ya fi ilaihi sama da abin da suke kira na zuwa gare shi nan aikin alfashin nan ya Allah ya Allah yanda ka bani zaɓe ko in yadda ko in Allah ka shaida ya ubangiji na na zaɓi zaman kurkukun sama da uljukun sama mata in biye mata amma ina neman taimakonka ya Allah wa illa fatuwa a kai da hunna idan ba ta kawar mun da makirce makircen matan nan ba in tura ne plural iya kawo bai sakar da ha ba dukkan su a nan a waɗannan masu yanyanke hannayensu su ma suna ciki su ma suna ciki su ma suna ciki kuma yanzu ai an haɗu da ba ɗaya su ɗin masu rikice yanzu ta faru ne sun zama ta guru a whatsapp an buɗe group kenan kina da ba an gane ko group duka a kan shi a kan shi ne kuma da aka ba sa mu da suka subscribe yanzu ta galiha har da abubuwa yake ya Allah ya Allah domin me yasa ya Allah ya taimaka masa ya kawo masa da makircin shi? a cikin ma ana iya kulla wani makircin a gaban mutum da aka yi ba a gaddara ba ta zo ta shelanta yanzu ka samu group sun shirin group eh ya Allah in ba ka kawar mun da haukancen akircen su ba da kulle-kullen su ba da kaidin su ba da sharrin su ba yau da kake fasu da yawan mutum nan asbu ilaihinna dan ka kashe garin su ya Allah Allah sai ka taimaka confession din ya yawa ya yi yawa ya Allah sai ka taimaka min ka kawar min kan kullashin da ina kuɗi da ce ma in suka shirya ma'aikacin ma sai sun san yadda suka riske ni ba ma ta kuma matan mai matuƙa ta ce ina wannan firina Ka kawo shi gida ko wani aiki ko aka ce ba ce ina ba har maybe ya Allah idan har da karkata zuwa gare su na fada cikin tarkon su ko a cikin zahidin ya Allah na kasan cikin zahidin wanda suka zalunci kansu suka gaji da ilimin sanin abu ba su aikata suka zahili duk ilimin su da ba su da ba su da ba su ya ilimin yake kuma ta zahili nan ta ce kawai fastajaba lahu rabbuhu man ta Allah ubangiji shi ya amsa masa sa fa farafa anhu kaidahunna ya kawar musu ya kawar masa da kaidin su ya ya kauda shi da cikin abin da suke shiga a Allah ta tsara shi Allah ya kade shi ya kawar da shi daga kanta inna lallai shi Allah nan da ya wanda aiki kuwa tabi'u shi mai ne har ya ji addu'a da Yusuf al'alimu kuma ne mutane shi ya fa'ala ce wa idza fa'ala ibadi anni fa inni qaribun ujibu wata da'i Ki da'a idan da'an da bawa ta ya tambaye ka ne ya Muhammad a sanar masa in ya shiga matsala fa inni qaribun ina da shi ina kusa da shi ujibu wata da'i ina amsa addu'a mai addu'a yayin da me ya roka Allah ya nuna cikin sukofinsa shi mai jin karshen bawar kare har ya fi damuwa a cikin yusuf al'alimu kuma matsali ne da abin da yake gudana yana faɗe kuma babu wata wata dan ta ce tana roƙon Allah ta amsa ta zo babu wata wata da za a ce wai akwai wani wali ko akwai wani shehi mai karɓar addu'ar bawa sai ya ta hannu shi da wajen Allah shi ma Allah iya amsa bawa sai ya je ta hannu wannan sai kalin da zai ga Allah babu wannan babu wannan shi na'am ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني يعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نعم لخالف يا زوم yanzu zani ya ɓata babbar in san shi ma kuskus ɗin zai ji cikin nan shi shi ma da abin da fawar nan tuban da take ta yi ta ne kafaran ubangijin ta ne akuwan yusuf da ta jikara ha kuma ta fito ta ji take lalle gashi da abin da ya samu matan ɗari yanzu magana ta fara nufin cewa ta fara bayyana cewa matan mai ba ta ɗauki yaron gidansa. ɗaya ba. na biyu sai ya ga kusan lallai lallai ya zai yi ɗin mai raba yusuf da kan nan ba a da zai a tun da ta ta abin da ai ya kamata a raba gida yanzu a raba gida ai gidan da yake shi yusuf ne tare da ita shi ya janyo wannan kuma gari ta yanzu an ji wannan ƙarfi ƙarfi kan tafiye kunne kuma a ce annabi yusuf ɗin ne ya neme kuma ba a hukunta shi ba ba a kai shi tuki ba to gari zai tabbatar mutane da ya ce ce cewa lallai cutar ne ta dame shi amma yanzu ya ba a yi dole kawai a kai shi don a kare martaban first lady a kare martaban shi sarkin a kare martaban masarauta a kare wannan fitara sannan abu na koye kuma a raba shi da kaɗi sai hannun ne ba ta kagan shi ba yanzu ina faɗa an ko to shi ne amma idan ka a jan aka da kaɗin ne shi ba ba a mai hukunci ba to mutanen gari da za su yi cewa matan mai ba ne ta neme shi ai da ne ai da an gan shi a kudu ai da an kulle shi an da an kai shi gidan kaso to shi ne kun hadala kun bayan sati ya yi tunani ya yi tunani ya yi tunani sai ya bayyana a gare shi kun ba tara awul ayat bayan sarki ya ga dukkan alamu cewa sirrin jikin shi hayati ba ya ce yusuf a cikin ganin da tsaron ba to da yadda dukkan alamu fa sirrin jikin fita kuma ya fara shiga cikin cewa matan shi ne ta neme shi ba waɗannan dalilan sai ya yusuf da min nahi a da shi a kulle annabi yusuf idan mutane ma mutanen gari suka ji an kulle annabi yusuf da za a ce eh, to lallai shi ne ya fuska da matan mai mata ba ga yanzu mutunci ta an kare shi an kare mata mutunci an kare shi mutuncin majiyar an kare mutuncin masarauta sannan bayan kuma shi ya yi la'akari ya ji labari da cewa matan gari sun yi yanka hannayensa saboda shi lalle ya zama to abin ana cikin da ya girma a kai shi ba ta da duka jika a kan da kanta to duk wannan idan aka kai yusuf bai wani prison gidan da so aka kulle shi matsala ta kare hankali ya da za ta tace ganin shi ba zai ma a cikin Ma mata ba har waɗancan ma da suka yanke hannu sai ma su suka kawo masa hari sannan hukuncin gida ba a da an ji annabi yusuf yana a ah, shi ne kuskure shi haba ai haba wannan haba ai ba shi mai mutum ai ta wuce wannan yi girma ta fara ta wuce wannan a cikin shi yaron ah, abin nan ko tuta wannan shi ne abin da aka haji amma shi matashi ya san gaskiyar yusuf da hara'ar annabi yusuf bai aikata ba amma ya haka ta da maslaha yau da suka tura shi ودخل معه السجن الشوام ليس منه حقيقة da shi zuwa wani ɗan lokaci haka sai in ya kawo shi suna haka to shi kenan hankalin kwa ya amma shi da shi tunanin kwa ya tashi daga kan annabi Yusuf nan da zai shiga wato cikin dakala ma'ahu sujina fa kayani sai aka samu wani kasa a cikin su daga masarautar su masu sun yi wani laifin su kuma ana turuwan su ne su ne masu yi wa sarki hijima masu kawo abin sha abinci wanda ne sai aka samu an dafa duba a abincin sarki a abincinsa sai ana turuwan ai waɗannan masu yi wa sarki hijima ɗin nan su biyu lallai lallai lallai ake kuma da sa wannan gudu da aka sa abincin sai a kashe shi da haka wannan yake da shi da wannan shi da shi ne amma aka ce su shi dan kaso shi dan kaso laifin da suka yi kenan dalilin kuma shi ban su gidan kaso sai su fita tare da annabi Yesu suka shiga a kana daya suna da annabi Yusuf da ɗabi'unsa suka lura da kyawawa da annabi Yusuf da natsuwar annabi Yusuf قال a كل سنة هو وجه تزوجها تحدثين a درجة ma قال أحدهما كيف سيرح السوء لن مطلب aka أبود أكا كل سنة جبا abincin sarki. qala sai yazo ya samu annabi yusuf yake a inni arani a'tudu qabran yake ya annabi yusuf ina yawan mafarki kullum cewa ina mati ina da ake matsewa kamar da ruwan giya kamar ruwan giya kullum ina mafarki ina wannan aiki a kalar arzikin shi kuma ɗaya biyu sai ya ce ni a ra'ayi a kuma kullum ina gani ina ɗauki da waina a kan na haka wani kafin cire ta kuma tsayi da sai tsuntsaye su zo sai su hau kan tare su taru su cikin wannan waina kuma ya yana kaina kullum dai kuma ina mafarkin da nake yi nan wancan kuma ina irin mafarkin da yake yi saboda haka nabbi ina bi ta'awilihi ka ba mu fassarar wannan mafarkin ka fassara wannan mafarkin me yake nufi ina na raka min al-muslimin dan ganin ka masu isali misalin kirki salihai na gaskatu mumunai kamammu na tsatsu Allah kuma sun ba da shaida yanda Allah ya ba da shaidan su kan a baya Allah ya walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa na najzi muhsin ana kira shi a muhsini suna cikin masu kyautatawa su ma na ce a iya zaman su da annabi Yusuf a prison din nan sun lura cewa mutum ne mutumin kirki mai ihsani saboda aka ba wanda suka kawo kuma ya ba su fassara wannan mafarkin sai shi kuma sun ba masa ba dalili mun ganka kana cikin almusulma mutane salihai bayan Allah da tsaki na'am قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم don النبي يوسف sai ya nuna تنفسر cewa kuma shi Allah yana maka wahayi yana nuna masa yana ba shi bayani duk wani abin da ke koye sai ya ƙara konfanin musu ya tabbatar musu kala ya ce ai la ya fi kuma fa'amun tun da kanihi tun ma na ba kuma da ta'awilihi kabla an ya fiye kuma sai waɗannan da suke kurkuta ana kawo musu abinci ana kawo musu abinci a ba su to ai babu wani abincin da za a kawo muku daga gida abincin da za ku ci illa labbatu ku bi ta'yilihi sai na faɗa muku irin abincin muna zaune a nan bari ku gani yaushe za a kawo muku abinci suka ce ai lokaci kaza kace to abincin da za a kawo muku ga sa miyan kaza akwai nama kaza akwai ganye iri kaza gashi gashi gashi sannan kuma ga yawan shi ga cikin kwanan da ba a kawo muku shi komai da komai suna faɗa muku ake kabla an yi asiya a kuma a a kawo muku nan sun ga muku nau'in abincin da yadda da komai da komai da duk abinci in an kawo su da haka ne ba yawan a kawo su da haka ne an kuma a kawo su da haka ne sai ta cikin bayanin da muka ba ku ذلك ما مما علمني ربي ba alfahari ba ubangiji ne yana daga cikin kaɗan kaɗan daga cikin ilmumukan ubangiji na ya koyi da ni kaɗan daga cikin su ne wannan kun ga kai alfahari ba mutumin kirki baya alfahari a ce wannan iyawa ta ce kwarewa ta ce basira ta ce ilimi wani a'a shi ya haka da karuna sun ce innama otisu ala ilmi indi a ga ba ce ilmi ba eh shi wanda ah, ah, a a da ya ce dalika alayhi sabara kama fa'altu an amri dalika ta'awil ma lam ba ba bisa radin kai nai da wannan da Allah ne mutanen kirki salihai ba su alfahari da wani abin da suke da shi kullum suna rifarin shi zuwa Allah suna danganta shi zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala annabi annabi isa alaihi salam shi ma ya faɗi wannan yace wa nabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim kuma yace haka zan ba ku labarin abinda kuke ajewa a gidajenku da abinci da abinci cikin sa'in ka duka da dama ka ina kalle ka buhun shinkafa haka akwai na gero haka akwai na masara haka akwai yar taliya akwai makaroni shi gishiri akwai in ka da shi duk zai da maka abin da cikin ka abin da ka ake lissafa maka ita wannan da Allah ne subhanahu wa ta'ala ba ya nuna musu cewa shi yana tare da matattu yana tare da yana cikin jabbura da ya warkar da duka ce wa duka kan bai haka a kuluna in ka zo na da kira karin kira da ka ba ka da ka inda ka ka zo mu da shi zai ka irin nan abincin da ka karya da shi yau bukate inda da dare ka zo ka koyar da maka shi ma wannan yace ka shi sai yace zalika ma inna allabani rabbi wannan yana daga cikin ubangiji ya ya sanar da kun san dalilin da ya sa Allah ya sanar da wannan ilimin domin wannan ni'ima ya mun ni'ima fassara mafarkaiya yake sanar da ni abin da ban sani ba ai in taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ai nayi na ta harka shirka da tafarkin mutane ta ba ta imani da Allah taraktu millata qaumin dina martabar wato mutane su ɗin yawancin su shirka da suka zartawa yake dalilin da Allah ya min wannan ni'imar ni na ware kaina bai shiga da kaina cikin shirka da kafurci da biyo mutane na wasu kauta gumaka ba a'a wahum bil akhirati da kafirun ta harkar mutane na wanda ba sa imani da Allah wanda suke kafircewa ranar tashin alkiyama ba su ba yarda alkiyama tana nan ba ba sa imani da Allah ba su yarda ma akwai Allah ba ka suke bautawa da duwatsu su sassa bauta musu in kuma na bijire musu na imani da su ya rike Allah ya cikin sarki shi yasa Allah ya sakanta da wannan jima da ilimin su da farki da ke gani akwai abin da shi ma ya tsafa ta da wannan Zikirin laha da zikuru ne a Wato yana ɗan gabatar musu kashin fi'a yake musu da'awa yana so ya kira su zuwa da kuma in kuna so ku ga kun samu ku rike Allah amma haka yake ku zuwa da shi. Yace abin da Allah ya ma zikira yake na kafin sai musu وأخبرت جلة آبائي كون أخبرت إيايينا وحاكمينا شيء النبي يسوى عيبا خلشي أحد يأخذ غير أبان النبي أحد إسحاق غير أبان النبي إسحاق النبي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين an san ibada yake ta abin ba su illata aba'i na bi farkin iyaye an ibrahim ne ne A tafarki ne addini ne na kaɗai Allah wanda babu shirka ko kaɗan shi ne addinin iyaye iyayen annabi ibrahim da kuma annabi Isaf, da kuma mahaifina annabi yaqub ma kana lana kwata-kwata bai dace da mu ba misalininmu wannan gidaje na annabi ibrahim da isaka da yaquba da familin da ƴaƴan da familin wa'annan mutanen ma kana da na an nushrika billahi bi shay bai dace da mu ba ce muna hada Allah da wani ba ka taba samun mai hada Allah da wani a cikin familin familin mu iyayen mu da kakannin mu dinnan ذلك بفضل الله sai dangana wannan din zuwa Allah kuma ba alfahari bane ba iyawan mu bane ba mu muka imanin ba a karfin tamu ban da ya bamu a azalika min fadlillahi wannan ita falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare gidajen mu da tafsirina da iyayen addaka da familin mu ya tsora mu akan tafarkin tauhidi ya raba da shirka wannan wata falala ce da duma daga Allah subhanahu wa ta'ala ولكن أكثر الناس لا يشكرون kuma yawan mutane ba su da wahala yawan mutane ba su da wahala ka shirka ya yi ka musulmi mai tauhidi mai tsakar ka Allah a musulmi mai yayi ka ahalus sunna ka fata manzo Allah amma ka fara sun baya godewa Bisa samun daga Allah ya raka ni ne daga Allah dukkan wane ya saka nomin ka dawo wanda kuɗi shi ya ba shi musuluncin nan. Ko wani ƙarfin tuwo ne ya ba shi. wata samun da aka shawo kuma ta gida ɗaya da da musulmi da su ta communities guda ɗaya ku tashi ku yi wasan ƙasa da yaran kirista, a hanguwa ta ku tare ku girma tare ku yi kwamari su tare ku zauna a duk tare ku yi wasan nan ku yi wasan koki ku yi komai da komai ta taso kuka ka tashi ku gane shi ba musulmi ba ne ta musulmi ba ya yi wannan rahama Allah ne ka sami ka sai masoyin Allah masoyin Allah masoyin alƙur'ani masoyin musulunci shi kuma masoyin Allah masoyin Allah masoyin alƙur'ani masoyin musulunci haka kuka tashi kuka sami kanki kawai kuna hannun riga waye wannan rabon ba Allah ya faɗa ma ai shi zai ba wa kai kuma ya da ya bashin da ya ce amma za ka zama ƙwaye wanda Allah ya dora su ka bashin musulunci ya ba su tauhidi ta yashkurun ba ka gode wa ba ka gode ma wannan mutum ba ka bauta wa Allah su gode da sai Allah ya cancanta in mutum yana da cikin da ba a duhun shi ba zai ma je sallah ba zai ma je ba tun da ba ya samu abinci zai ma yi mutunci ba zai zama makarantar ba zai zama islamiyya ba tun da ba a yi aljihu kawai Allah bai ma masa wani abu amma idza amma idza matala fatta hara alaihi fa yaqul bi ahalihi yu'minu na wula kan ta dan na ko ko dan kai ba bai san mutuncin shi ne babban al'amari da Allah ya haka haka sun da Allah sallallahu aka ya ci haka din nan a ya tin eh ban ban hunain lakin nan lokacin kuma manzo Allah ya raba dukkan ganima da mutanen maka ya raba ta mutanen ansar suka ji za su su suka zo su mafi rufi aka yaƙi kuma su suka wahala kuma aka ci ganima mai ƙarfi yawa amma manzo Allah ya raba wa mutanen maka ita abin har wani ya yi magana labari ya zo kunnen manzo Allah a mu da wahala waɗansu da cin eh, da cin riba wai abu ya zo sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa barkin tumaki kari hudu da yake rana kari uku wanda Allah sarrafa ba ban mamaki kari bakwai duk daya da su Allah sallallahu alaihi wa sallam da zo ya ya tattauna da su abin da suka faɗa sai da an yi faɗi sauran maganganun kuma ku shidda sauran maganganun ku zan dore mana ku shi kore ne a makasar kore ne a majiya an an kore ne a jiya ko sun bani ni mafaka a yi kuka goya min da ku kuka goya min ku da sauran gore mana ku gona mun gorin mana da za ku ce ku ne da shan wahala waɗansu da shan romo yanzu yanzu ku a ce ishe alfahari da ni'ima a ce waɗansu sun tattara abin duniya sun da a gare su shi ko kuma a karɓar su sai annabi Muhammad a cikin ku menene yafi da a ce wanda ya ɗauki da karɓar shi da annabi a ciki wanda ko ciki da raƙuma abin duniya ba wanne ne karɓar shi yafi waye ya fi cin riba ya ce ya rasulallahi mun yadda mun yadda kai misali a ce annabi kawai ya cikin wancan su tattara dukkan duniya ne suka suka bar dukiyoyinsu su suka goma ce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci na yin Allah ya mutu yana da kawai shi Allah ba haka ba ba shi ilimin da ya mutu ba ina fata an da to shi ne annabi Yusuf yace wa la tunna akthara nasi la yashkurun mutiya yawan mutane ba da ke musu ni'imar musulunci ni'imar al'umma ta gode yayin duba rayuwar tura duba rayuwar mu yanzu a kasashen turawa dinnan sai ka samu manya-manyan ɗan music da manya-manyan ɗan kwallo da manya-manyan free freemason da manya-manyan waɗanda aka da matsala da addinin musulunci yanzu haka da kullum shi da musulunci da suke kuma wanda aka haife shi a musulunci ya rayu a musulunci a ni'imar musulunci kullum son yi ɗan ya fita su ya koma irin rayuwarsu su kuma sun ɗauki rayuwar suna so kai inda kake sai kuma kana kokari ka fita inda kake ka je ka kai irin rayuwar kuma har ka fita ya ka kai irin rayuwar da wasu yi ba ba a balin din kuma ni'ima na addini na musulunci da ake mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yayi musulmi musulunci ba ina faɗa an gane wannan shi ne abin da ya bayyana fi cewa wannan rayuwar da ya zaɓa wa kansa ta kafurce wa gumaka ta yin baran-baran da mutane da suke kan shirka da ba sa imani da Allah da bin tafarkin iyayensa na tauhidi da musulunci da asida irin annabi Ibrahim da annabi Isa da annabi shi ya kai shi da matsayin da yanzu yakan gaya ma waɗannan matakan a cikin prison yana wuce a waje idan aka zo da islamu ya ya jira a director inda yake sa kira su sai ya wuce da awa su kuma da ya shiga prison din ba ya zama ya yi da awa ya sai ya yi kowa azi yana musuluntar da mutane yana rahama da shirka ina fata an gane ku kasancewar lokaci ya yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mu yi addu'a a sanar wanda aka bayi yi kowace shekara cewa akwai a ciyarwa da ake a wannan masallaci da bayan Allah da ake kawo a abinci da abincin ana zuwa a daga musu ana cin mai kawo ko ya kawo ciki ko ya kawo ro a dinnan abincin haka wanda ba a ba a cikin a baku saboda haɗuwa a nan ɗin eh, da ta haɗuwa ana yi cikin a baku da haka akwai akwabin da aka saba turo da wannan tunani na alkhairi na ciyar da masu azumi domin samun ba da kwatan cikin na masu ya masu azumi da haka akwai almanar education and development foundation duk da akan lambar kamar haka 101 101 75 03 797 101 seven five zero three seven nine seven zanzibar zanzibar duk wanda yake so insha Allah a takardar ana nan ga kan lamba din kamar haka ya kawo sakon shi da samu gara kasancewar da masu aiki da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala duk ana cikin tsari a wannan masallaci mutum yana iya zaben mutum yawa zai ciya na rana ɗaya ko na rana biyu da dai yana iya turowa da kuma Allah ubangiji ya amsa mu kuma da dole sai in mutum goma ko kuma da mutum a dubu talatin mutum a bayar ka ciyar da mutum a mutum da kuma da muka ji da sabu Allah ubangiji ya albarka ya karɓa mana اللهم اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حدث الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر وتكفر السنه واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين